to ka san wannan babun arziki kai ba duk wanda yi bauta ta kai bauta to za ka yi su ya fi kuwa su ba za ka yi ba ta ba kana cin kawo da ita hisa an ce mutum yaren nan na yi kokari wato ai kaga kai da ba da abun har kana magana na yi kokari ba a ma san ko a gyara kalma na yi kokari malam na yi kokari to ibadar da kai kake ganin ƙoƙari kokari yi kaza yanzu nan karatun nan da kake yin kaga kokari kake na kaza mu kake ta abun nan din nan ba ka ma wani ganin cewar laifuka fi kowa laifuka wannan akwai alamomin ibadar zunubi ne a kanka ba rawa. shi yasa ke cewa idan karatun addini kake to kullum da imani kake da imani kake amma karatun gudan kada gadara da karatun kake gadara da karatun kaga daga nan ya zama karatun na alaika ne lalaka wa kullum ma'asiyatin duk wani sako ayyarta biha saka ka bata dan uwanka da ka fahiya ilaika bai ma sai ka aikata ta ina nan kanka ke wani gada Allah abin da ke gada Allah ban da wani yake gada Allah ban to kai ba ba sai ka aika ga ta nan gare ka hmm? to abin ya yadda ya wuce iyaka da shi yanzu da san ana wa misalin mutane kaza kaza ana faɗin laifukan su ana dariya wani wa tsohon a garinmu ga abin da yake wani kaza ma ga abin da yake a fashe da dariya to duk wanda zai faɗi laifin wani kirkire da dariya ka tabbata shi ba sai ka ci ba ka faɗi laifin wani kana masa dariya in ta kama ka faɗi tana faɗi ne akan dole kila karantarwa ta kama akan dole to ko karantarwa ba ka wa'azi kana faɗi laifukan mutane kana dariya in ku ka faɗi laifukan mutane sai ka koma ka aikata abin da suke kai sai ka fi su boni mun zagi su faye ai mun zagi muna ce musu yan bidiya yan gargajiyar nan mun musu fage mun musu tattasu magwadaita a yanzu kwaɗayin mu ya fi nasu girma mu yanzu maro a muka tafarce tun da ta ba mu ma kai martaban maroƙan ba tun da sana'atar ana ce yanzu idan maroƙi ne ya yi waƙa wa attajiri ko ɗan siyasa to idan malami wajen ɗan san sai karanta masa wannan roƙo ba ku gane ba kirarin da maroƙi ba yana ma mai gidansa kirari ba da shi a sai ma mota na biyu sha'ir shaiku daula waye-waye mai kaza to yanzu dole duk ɗan siyasa kafin shi da siyasa sai yana da maroƙi ko da ne dole sai yana da maroƙi kada an ce to malam an ce dole sai an min waka ce to mai kai ka dole ya ɗebi kuɗi ya ba su su wafa shi su yi maka washe sannan kuma inda duk zai ji a dinga sa wannan abu da haka zai samu ya gari to zai ga malamai yanzu kuma wannan abun suke karantawa roƙon da maroƙi shi suke gaya musu gwamna ne ke faɗi ce ce yanzu malam wani ya zo ofis ɗina wato kirarin da maroƙi na ke mishi kenan ai ban fara ba akwai tsoron da muka tsora ba nan wani tsoron gwamna ya zauna nan wanda malaman ashe kaduna ke a wurin manyan limaman kaduna ne suka dinga shiga wancan lungo ina zuwa sai ka ji sun yi wani magana karara suna cikin magana na ce kai wai ku mai isa ne kure ya za ku kawo mana tare-tare cikin masallaci na burkuce na dinga zagin su tukuna wani harshen hankali ne ba wasa ya kawo mu nan ba sannan aka yi shiru kirare suke masa har da masa haka sai a tafa ga shi muna daura aure ba da wasu aure. Ya can haka suke daura auren su haka ba ga masa ga da na kumanya tana tafa ba da wasu aure. auren su to me zai kawo wannan to da kai kake ɗauke da nauyin shi ko yaya haka yi ah, to ni da addini ban karanta wannan ba tunda ba ɗauka ta akai ba balla tana ce zan bar muku limanci a ah, dole eh, a bashi sai dai an turo daga inda za a turo a rufe masallaci wannan kuma wani abu ne daban ina da uzuri a wurin Allah amma ba za a yi ba abin ya wuce iyaka ka je ka zage wa'inda mafaɗaita masu bara masu yawon neman kuɗin shayi gari gari menene to sai gashi mu kuma gida gida muke neman kuɗin shayi gidajen attajirai gidajen masu mulki gidajen sanatoci gidajen kaza su kuwa kan neman su ma ake ga wannan a sa mana albarka shi kuwa na a bayan albarkan yake nema shi ne dai magana gashi nan fassarar rizal abdu bi dalilun ala husni zannihi bi nafsi ba wancan din ba yardan bawa da ayyuka da yayi alama ne na ya yarda da yana waran sa kyakkyawan zato wanda kwai yawan ransa kyakkyawan zata ya gama halaka rai kullum sai dai kai mata mummunan zato amma ba kyakkyawan zato ba wa bi huquqil ubudiyyati kuma da jahiltansa game da haƙoƙin bauta wa adamu ilmihi wannan yana nuna ƙarancin saninsa ɓangaren tauhidi bima ya tsaye rabbu abunda ubangiji ya cancance shi jalla jalaluhu wa yaliqu an yu'amila bihi da ya dace yi mu'amala da shi wa hasilu zalika da ke cikin wannan an an najalahu bi nafsihi jahiltan ransa wa sifatiha wa afatiha wa uyubi amalihi wajjanalihi bi rabbihi wa haqqihi wa ma yanbaghi an yu'amala bihi da abin da ya kamata yi mu'amala da Allah da abin ya kamata yi mu'amala da shi ya tawalladu min huma ridahu bi ta'atihi wannan na janyo ya gamsu da ibada dai, ya hayar da ibadar sa to ko ka taɓa kan kamakin wa isa na zannihi biha da kyakkyawan zatonsa da garansa wa ya tawalladu min zalika min al'ujubi daga nan jiji da kai zai bayyana a lokacin ujubu shi shine mutum ya dinga tinkaho da abin da yake da shi shine ujubu kana da ilimi kai tinkaho da ilimi; tana da kuɗi kai tinƙaho da kuɗin tana da mulki kai tinƙaho da mulkin ne ujubu. wal kibiru da girman kai kuma shi wannan ina gaban ujo wal afatu da illoli ma huwa akbaru min al kaba'ir al zahirati min al sina wanda irin wa'ina sun fi sina wa shurbul khamr mutum na nan na bata mazinata na ɓata mashaya abin da yake yi ya fi wa'annan mazinatan ya fi wa'annan mashaya والفرار من الزهف da gudu daga yaƙi ai ya ma je yaƙin har dai gudu wani hawa farrita bi ta'a yarda da ɗa'a, mutum ya yarda da ibadan da yake yi min ru'unatin nafsi yana daga cikin wautan rai ya ta taqulu ra'in wa hamakatiha da wautanta ru'unatu gashamaina ita ar-ru'unatu jam'u ru'unatin wa hiya al-humqu wal istirqa wa arbabul abaini ma abota himma wal basairi ashaddu ma yakununa istighfaran dan suke tsananin neman gafara ko kaidi ta'ati duk masu himma suka yi da'a suka bautar gama nan ne suke neman gafara ka yi aikin hajji ka gama ka hau ta bakin mutanen mu dutsen arfa ka je arfa ka dawo ka yi musdalifa ka yi jifa ka yi tsawafi ka yi du'a'i ka yi kuka ka yi kuka ka yi kuka ka samu dogon lokaci kana aikata wani yau kwana ka za kana irin wa abu guda ɗaya to daga nan ne za ka fara na abidu abidu na rabbi wanda kafin nan ma ka je arfa ka wudi a arfa a lokacin nan kana zaton ka shiga cikin waɗanda aka zafara amma da istighfari za ka fara malam muna fa da girman kai da gani da Allah domin kwata-kwata ba mu yadda mu muna cikin masu laifi ba dole muna sa kanmu cikin bayan Allah mutanen kirki kuma muka sa kanmu a ciki ba haka magana ce ba Lishuhudihim ta tsasirihim biha saboda sun gana kasan su a aikin. Watar tarkil qiyami lillahi biha da barin tsayewa ga Allah da wayannan ayyukan kama yaliqu bi jalalihi wa kibriyaihi wa annahu laula al-amru lama aqdama ahadahum ala mithli hadhihi al-ubudiyya ba don umarni ba da ɗayansu bai gabata ba irin wannan bautan wala radiyaha bi sayyidihi ba zai yarda da wannan abun da iwa mai gidan sannan ba aikin da yawa Allah ba zai yi da shi ba wa da amaran Allah ta'ala a yake da wannan amma dai zai yi tsawo a bashi haka. Hmm? salam.